tana mai littafi wala tujzi'u mulaffaqatu tara bangare daban da bangare baya abun nan yani bihi anna al-kaffarata la tasihhu mushkilatun min nawaini mushakkalatun min nawaini muktalifaini wanda ainihin ba ta haɗa a haɗa mushakkala masu kama da jinamin nau'ai muktalifai ne. Misalu an yi imal mukaffiru, kamar mai kafara ya ce da hamsata masaki, wa so hamsata akari, wannan bai isa ba, mutai abin da wannan bai yi ba. وأما لو كان تلفيق الكفارة ان أبن أتي هاتا كفارة وتشكيلها من صنفي نوع واحد بنغلوري نوع الآن من الطعام مثلا فإنها تصح وتجزئ ومثالها أن يملك خمسة أمداد مدوبير لخمسة مساكين wa asharatu arfali da kilo goma li khamsatin akharina tunda kilo biyu aka ce arawa ibn wahab an yahya ibn sa'idi annahu qala fi kaffara yayi magana kafaratul aibani huwa mukhayyarun insha'a ata'ama wa insha'a kasa وإن شاء أعتقى أكو فإن لم يجر شيئا سيئن بيسامون أبو بن من هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام كفانا إيه. بلاغة العربية